بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهب كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد وإلى الناس من لا يؤذي الله والعلم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يحله ويهديه إلى عذاب السعير

ثم إن موضة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونضع في ما شاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر كي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت

وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القلوب وللناس من يجادل في الله وفي ولا هدى ولا كتاب ذلك العلم به ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله يتبع العزيز العليم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين من دون الله ما لا وما لا ينفعه ذلك هو البعيد يدعون من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يفقه الله في الدنيا والآخرة فليمتد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير وكذلك أنزلناه آيات بينات أن الله يهدي من يريد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 أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى أهل بيته وأزواجه وأصحابه البر الميامين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين يوم ما البركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau juma'a babbar rana goma ga watan Ramadan na wannan shekara ta dubu da dari hudu da arba'in da bakwai mun zo don ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma kamar yadda aka saba gudanarwa. Allah mage roƙo subhanahu wa ta'ala ya sada mu da dukkan alhairan da ke cikin wannan rana da wannan lokaci da wannan wata mai albarka. Ya kare mu da matsalolin da ke su gaba ɗaya ya sa mu kai gaci mu kai labari mu tsallake rijiya da bayan ranar tashin alkiyama bayan mun kammala kyakkyawar rayuwa a wannan duniyar ƙarƙashin falalarsa da kyautarsa da baiwarsa subhanahu wa ta'ala in za a iya tunawa kwanaki na yi bayanin wani rubutu mai kyau wanda shugaban majalisar malamai na jihar Naija Sheikh Ali Muhammad Adarawa ya kaddamar kuma na yaba na faɗi abinda na gani bayan na yi nazarin littattafan guda biyu na kuma zan zo da su wata rana yau Allah ya kaddara ga shi ban manta ba na zo da su wallafa wallafe ne ga su guda uku ƙanana ya sa musu suna risalatun fiqhiyya lil madaris islamiyya cikin baka yace ce sunnati lil aqfal sannan ya faɗi sunansa yace ce ta aliful faqir ila rahmatillah أبو سراء علي بن محمد الثاني الآدراوي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين haka wannan bayani yake a bangon farko na kowane littafi kuma na lura a wannan shekarar da muke ciki ya sami ikon rubuta wayannan littattafai a matsayina na shugaban kwamitin ɗabi'i da wallafa na ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a ka mutu suna na ƙasa gaba ɗaya ina kaddamar da wannan littafin zuwa ga makaranta manazarta musamman malaman makarantar islamiyya na ƙasa baki ɗaya saboda gamsuwar da na yi a gurguje duk da ban miƙa shi ga sauran membobin kwamitina ba kuma wa za ta zama shafawiyan ba kamar da muka saba yi yadda za a ga shafi guda ɗauke da tambarinmu da sa hannunmu cewa mun nazarta ba amma dai a gurguje ga abin da ido na ya kai a kai zuciya ta ta tattauna a kai na gamsu wannan littattafan su shiga makarantar islamiyya a karanta da 'ya'yanmu allah ta'ala ya saka da alkhairi allah ya saka ma wannan littafi da alkhairi kuma Allah ya jagoranci masu karanta shi da nazarinsa ya sa ya amfane duniya da lahira ya amfane dukkan mu. Jiya mun karanta aya ta ɗaya da ta biyu a cikin suratul lahaji. Lokacin na ɗan yi wani bayani da nake so in ɗan ƙara fito da shi fili yanzu kafin ci gaba da karatu. Na ce daga cikin alamomin da ake mayyazewa tsakanin surori na Makka da kuma na Madina akwai abinda malamai ke ce ma khitabul madani ko khitabul makki khitabul madani galibi ya ayyuhal ladina amanu ko ga waɗanda ba mu ba a ce ya bani isra'il akan samu wannan a cikin ayoyi wanda suke na madina idan ka ji kuma na maka galibi su kun hakan ce ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nasu ko ya bani adama ko ya ibadi makamantan wannan shi kuma yakan zo a surori wanda suke na na makka amma da yake alkur'ani buwaye ne gagara koyo sai aka samu waɗansu ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu a cikin surori na madina tsindin kamar misali suratul baqara an faɗi ya ayyuhan nasu sau biyu a cikinta a aya ta 21 يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون سيولي نبي أنظر البقرة كم آية تدريد الستين دتبت يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ana daddalo Kamar yadda muka sani, suratul bakarati madaniya ce wadda babu sabani a kanta, amma ga shi an samu hisabun maki a cikinta har sau biyu. Sai kuma sura ta biyu, sura ta hudu, suratul na ita har hudu ma aka kira ya ayyuhan nasu a ciki. Karan farko, ayar farko, Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu inna ya ayyuhan nasu taqu rabbakum surah an-nisa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allati khalaqakum min nafsin wahidatin ay ayata ya isa shaida kawai muke kawo a cikin tsoron nisa'i wuri na biyu sai aya ta ɗari da talatin da biyu in ya sha yau hebukum ayyuhan nasu wa ya ake da afari sai wuri na uku ana ramma surutu na sayi ya ayyuhan nasu kada ja a kumur rasu da ke da hake na rafe kom ba a min zuwa da zafi wuri na hudu na karshe a surutu na sayi ya ayyuhan nasu kada ja a kumur جاءكم برهان من ربكم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم kuma duk wannan ita ma suratul sa'i babu jayya kan cewa suna ce madaniya amma kuma cikin ta ga khitabun makki sai suna mai biye da wannan ita ce wannan da muke cikin suratul hajj abin da ya sa na kawo haka saboda jiya da za mu fara an ce mana sura ce madaniya to idan an kaddara cewa ita ce suna ce madaniya to ita ma kun ga ya ya ayyuhan nasu ta zo a ciki bal ma ayar farko kamar da malamin karanta yanzu yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata sai wuri na biyu ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al kamar da malamin sai wuri na uku kul ya ayyuhan nasu innama ana lakum nadhirun mubin sai wuri na hudu na karshe a wannan turar ya ayi wannan kukuri ba matsalon idan an kaddara cewa wannan sura makiya ce ka ba mu da matsala amma bisa cewa madaniya ce kuma gashi an mata kuze da lida maki har hudu a ciki sai wuri na ƙarshe sura ta ƙarshe madaniya wanda ita babu saɓani a cikin da ita ma madaniya ce kuma an kira ya ayyuhan nasu ita ce suratul hujurat ya ayyuhan nasu inna salakanakum min wa unsa ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila na'am إن أكرمكم إن أكرمكم To dama dai kamar da na ce kwakwafewa ne ɗauraya ne an riga an gabatar da shimfiɗa jiya za ka yanzu kai tsaye za mu tashi ayan da take gaban inda muka tsaya ita ce aya ta uku da ta hudu sha Allah wa minan nas man yujadilu billahi bi ghairi ilmin wa minan nas man kutiba alai kutiba alai man annahu ma dawa wa minan nas kuma daga cikin mutane sai malam ya fita wajen baka sai ce mislu nadr ibn al ko nadr ibn al harith amma an nadru dan al ya sifantu da abin da ke cikin wannan aya sannan kuma ba shi kenan ba tunda an ce daga cikin mutane har a yau a yanzu a wannan karnin za a samu wanda suke sifantuwa da abin da ya zo a cikin wannan aya ma da kan shi ce wa jama'atun min quraishin muta'assibi bi taqlidil a'ma akwai cacirin da mutane da suka kamantu da abin da ke ci wannan aya na hukunci wanda za mu ji shi insha Allah daga cikin ƙurayshawa masu rukun riƙau akan kwaikwayo irin na makaho da ɗan jagora Allah ya tsawaka wayannan mutanen Allah ya ce akwai man yujadilu billahi da rairi haqqin da ghairi ilmin akwai wanda yake jayayya da Allah bai yadda da Allah ba an gane ko tun cikin al'umman ma da suka wuce za mu gane a ko irin wani samfurin wayannan mutanen ba a cikin wannan al'ummar ta ƙarshe ba haka suke sun yi jayayya da annabawansu a kan matsayin Allah har annabawan suke ce musu abillahi shakkun shin yanzu Allah ne za a yi kokonto a kansa mahalicin samai da ƙasa wanda yake kiran ku dan ya gafarta muku zunuban ku ya yafe muku laifin يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى نعم قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا يريدون أن تكفرون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين manzannin wa'ancin al'ummomi suka ce masu abillahi shakku yanzu a cikin al'amarin Allah cikin samuwar Allah da kaɗaitar Allah da ƙasaitar mulki irin na Allah yanzu haka ko wani abin raba ɗaya biyu a ciki ba jama'a ku duba wani al'amari ku duba ƙasar da aka shimfiɗa ba wanda ya gano iyakanta ku duba duwatsu da kwazazzabai da ruwaye da iskoki da tsirai da dabbobin gida da na daji da na ruwa da na tudu a ce diddidai babu wanda ya wa'in nan yanzu kuma za ku yi amfani ku auna da hankalin ku ba idan wannan bai ishe ku ba shi fa Allah nan da muke kiran ku zuwa gare shi shine fa fa'ir samawati wal ardi shi ne wanda ya ƙirƙiri halittar sammai da ƙasa ba tare da ya koya gurin wani ko ya nemi gudun wani ko ya shawara da wani ko ya ga samfurin wajen wani ya fara bai kai ƙarshe ba ya kama ya ƙarasa a shi ya ƙirƙira su da kanshi shi shi kadai kuma haka ya halicci ƙasar nan da duk abin da ke kanta gaba ɗaya har wa yau shi shi kadai kuma mu ce Allah ku riƙa ja baya kuna anya mu muna Allah ko kuma kuna anya kuma yana kiran ku ne bal ya gafira lakum sai yi muku gafara ya bai muku ne dukan ku amma har yanzu ne kolon ku ba sai to ba da dawo ku gane cewa akwai Allah to kamar haka ne nan ma sai wannan hadisi cewa minan nasi man yajadilu billahi bi ghairi ilmin daga cikin mutane akwai wanda yake cewa bai yadda da Allah ba ko bai yadda da dokar Allah ba kuma ba wani ilimi ya dogara da shi ba haka kawai shaci baɗi bara da ka ba nan wannan fataccen ya tsaya ba a'a hamma wa yattabi'u kulla shaytanin marid yana bin kowane kan kangararre lalatacce bandarabe. wannan shaytani yana iya zama shaidanin mutum shine ma ya fi kusa da kai domin shi ka sani shi kake mu'amala da shi ba wani bane shaidan shi ne wanda duk zai kokarin raba ka da tafarkin Allah kawai zai kokarin dora ka abin son zuciyarka ya yi kokarin shuka ka akan dabarbarinka kai za ka kare kanka kai za ka rike kanka kai za ka rike samunka kai ne in kai kaza kai kaza za ka rike shugabancinka za ka rike shagonka za ka rike duk wanda zai rika dora ka akan wannan mugunyar shawarar to sunansa shedan kawai ko da abokinka ne ko da aminin ka ne ko shugabanka ne ko babanka ne ko ɗanka ne kowane ne in dai har ba fitikashi ya raba ka da hanyar Allah to suna ko sufar shedan ta gaskata a kansa idan kuma ya kai ga matsayin ya yi nisa baya jin kira to ya kai ya zama shedanin mari nan da aka yi magana a kai rashin bambanta wannan yana rikita ɗaliban ilimi galibi wani lokaci har ma da malaman sai mutum ya ɗauka da an ce shaidan kawai sai a jinsin aljani wannan makauniyar fahimta ce ko ba daidai ba ne ba akwai abebe da dama wanda sun ansa sunan shaidan kuma da haka aka kira su a nasosin shari'a daban-daban akwai mutane akwai aljanu su ne jagorori matsalar ita ce halittar da ta fara gaggatuwa ta siffantu da wannan lafazi ko lakabi na shaidan shine iblis shi kuma iblis shine tushen aljanu amma zamowar shi uba ko asalin aljanu ba shi ke nuna kuma duk hukuncin da ya hau kansa ya gaskata akan kowane aljani ba a gane wannan daga cikin aljanu akwai mummunai akwai salihai akwai waɗanda suke yan aljanna ne makaranta alkur'ani masu halattar majalisul ilmi na mutane ila dai an sha makance idanunmu ba su iya ganin su ba mamaki nan yanzu muna nan tare da su sun zo sauraron tafsiri kila ma sun fi mu yawa amma Allah bai yarda mu gansu su ba su ko an yarda su gan mu kamar yadda manzon Allah yana jan sallar asbahi da shi da mutanansa yana karatu da yake sallar asuba a bayyana ake yi sai ga wasu tawaga na aljanu annabi bai gansu bai san ma mai ake ciki ba bai san me zai faru ba shi dai yana jan karatun sallah aljanin nan karatun manzon Allah suka yi. kuma suka yi imani da karatun inda suka taho dan zuwa suka fasa suka koma garin suka ci gaba da yi ma aljanu wa'azi yan uwansu in ana ma tuna wata aya da zai taimaka mana Sallan ma habaruhu Suka ce wa mutanen su mai. Ƙwaru ya ƙaura inna zan rina kitaban ohu. da بعد موسى مصدقا لما بين يديه sauran wa'azin aljinu ala ramu. Ya kawmana ajibu yau wani ويجركم من عذاب أليم sai ka shedi wa wallahi Na'am. Ulaika fi dalalin ba'id. Hmm? Wa da mabi. أولئك في ضلال مبين فإن ما سأل بركة وإن آيوية تدعيشي kamar yadda ne mukaddama kafin alarama ya karanto su aljanu ne suka taho yawonsu na tsataji kamar yadda suka saba sun dade suna wannan bugunyar sana'a da su mogulin din hukuncin Allah wanda zai yi budget shekara ya gaito mala'iku sun zo sun anshi safan sun dawo su zo da shi duniya duk saman da suka zo mala'ikun wurin za a tambaye su me ya faru ma za ka lara ku? tsalu azuwa su ba su amsa dai a taƙaice to sun zo tafiya wannan satojin sai aka kaci da manzo Allah su yana karatun sallar asbahi a Tihama kawai kwanan sai suka ji sauti na tashi wani irin sauti da ba su taɓa jin irin shi ba a duniya kai sai suka ce mai wasu an su kai ku saurara ku saurara ku saurara suka gama jin karatun manzon Allah tsaf shi manzon Allah bai san me ake ciki ba kuma kawai suka ji wannan abin da ya karanta su ya kamfar da su bin yadda kawai wannan mutumin manzo ne Allah ne ya aiko shi don haka mu je mu wayar da kan mutanen mu aljanna kaga anan ba fa da su ake nufin ko sako ake so a isar masu ba bal ma shi manzan bai ma san da su kamar da bayani ya gabata amma sun ji nan da nan sun yi imani nan da nan sun je sun kama yi yayin da shi manzan nan da zai fara isar da manzancin shi aka ce ya umarci ko ya gargadi ko ya ja kunnen danginsa mafi kusa da shi ya tara kudin kyawa. wa an zura ashira ta kal'akarabina ya tara babbanninsa da ‘yan uwansa da babbanninsa wayanda kenan a dutsen safa ya san musu saƙon Allah da ke tabbatar da cewa shi fa yanzu manzo ne ba sai mun kawo kisar ba duk wani ga kun abin da nake so a kira anan shi ne mutane ‘yan uwan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa sallama ya tattara su musamman da siga ta girmamawa, ya ba su labarin cewa Allah ya naɗa shi manzo da dalilai da hankulan za su kama don har tambaye masu na muku kaza za ku yadda sai kwarai ba mu taɓa kayan karya ba duk ma kana yaro ƙarami na yanzu kimanin ɗan shekara arba'in in na ce kaza kaza eh za mu yadda in na ce to ni manzo ne da Allah ya turo ni gab da karewar rayuwa wannan duniya da madadin dan uwansu ne sun san asalinsa sun san nagartarsa sun san gaske shi kuma sun yi da gaske shi a nan take amma sai suka yi kunnan kuma shebu da wannan kiran kowane ya kakkaɓa rigarsa kawai ya gaba alihaza da auna na ya muhammad alil aza da aujana amma ga aljanu da mu muke ɗaukar su ba ma na girki a cikin su su ko suka yi suka imani suka je zaka kama har ma su ne mai yan wanzu barazana saboda gaskata abin da suka jiwo suka ce wa man la yujib da'iyan kai muna gaya muku duk wanda bai ansa ma mai kiran can na Allah ba sun yadda annabi manzo ne sun yadda daga Allah yake sun yadda ɗan aiken Allah ne har su ne makirar dangin su barazana ga wanda bai yadda ba wannan layi zibi da iya layi falai sabbin mu'ujizin fil ardi wa laysa lahu min duni awliya la ya gabi dalalin amma ga 'yan adam ana ta fama da su idan kana neman wanda ya fi kowa taurin kai a cikin halittun nan guda biyu da mutane da aljanu to za ka fi samun mafiya taurin kan al'umma suna cikin jinsin ‘ya'yan Adam. Kamar da yake alhamdulillah ko mafiya alkhairin kuma suna cikin jinsin ‘ya'yan Adam. Su a sauran jinsi gaba ɗaya duk da an yi fir'auna wanda yake cewa eh, abin nan nam eh haka ne fir'auna yana cikin jinsin ‘ya'yan Adam. Ƙaruna, Hamana, Abu Lahab da su wayannan sun kai ƙarshe wajen nuna ma Allah taurin kai duk cikin jinsin yayin Adam yayin da kamar da muka faɗa misalin farko yanzu gashi aljanu sai suka fi saukin kai suka fi saukin al'amari suka fi saukin biyayya kafin tafiya da nisa har aiko manzon su suke ya zo gurin annan Muhammadu ya gayyace shi ya je garin su ɗan na aljanu ya mutu wa'azi kuma da an yi wannan manzo Allah ya tashi ya tafi gayyatar aljanu ya je zazzaga musu abi lafiya lau ya dawo lafiya an bayyana wata rana har yayi ya yace to aljanu sun kawo mun goran gayyata zan tafi waye zai raka ni cikin kowa ne ya dona kai <laughs> kowa ne shiru can dai abdullahi dan mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a wata da yace zai baka hiya manzo Allah ya sadaka ya sadaukar ya zakar bai ya raka manzo Allah wa zai zuwa wurin aljanna aka nausa aka fita gari aka yi tafiya aka yi tafiya can sai manzo Allah daidai wani sai tuka da hannunsa mai albarka sai ya sha talayi yace to da ka ta nan kakka tsallaka banni daga nan aikin nawa ne zan nausa an tafi kuma ko mai kaji kakka ƙetare wannan layi <laughs> ko haka ma wa ma na ila lahu maqamun ma'lum ko to yace kakka tsallaka nan manzo Allah ya tafi Abdullahi dan ne na bada labari yace ya tafi yana tafiya har na daina ganin sa gaba daya kuma annabi ya dade ya dade ya dade har na rika tunanin anya ko lafiya ba ko mu annabi kisan gila bane ko mutanen nan anya ko to ni yanzu na koma ba annabi in je in ce mutanen Madina me ya wani labari zan ba kai bari in kunan bakin wake in tafi sai kuma idan in ya daga kafa annabi ya ce kai ya tsallako kuma in ya haka ya ba ma annabi haka ya dinga dambarwa a wannan wuri ya rungumi kaddara da ya zura masa wata Allah ya fidda tsammani daga rayuwar manzon Allah yace ana cin haka can sai na hangu manzo Allah yana dawowa yake nan ya dawo ka dawo gari alhamdulillah wannan yana nuna wa'azi na aljanu khususiya ce tawa yawa dan kar wani ya birge kuta na na musulun aljanu kaza in ba irin su <laughs> Abdulsalam wane ne eh, abin nan Abdulsalam Bali a cikin littafin na wuƙatin lisanin mijin wa shaitan ko kuma asarin al-basar fitta sabbin lissa hadisin ashara shi ne shi shin faɗa wani abubuwan ba da lahu ba da Rasulu a dai waɗannan hukunce hukuncin Allah ya sauwaka. Aikin karantar da aljanu ba naka ba ne ɗan uwa, kai karantar da mutane aka ce ka yi ‘yan aljanu sun zo ba ka san sun zo ba. Yawwa, kuma ko da da za ka yi wa'azin kai mutane ka tsata kake mawa'azi ba abin da ya dame ka da ketara wannan addin ban da karambani to sakon duk da nake so a sani a nan cewa ba ko ina aka faɗi shaitan yake nufin aljanu ba an gane ko yanzu da Allah ya ce wai za ka lau ila shayatinihim قالوا إنا معكم إنما نقول kaga anan shayadin ba ana nufin aljanu ba ana nufin jagorori na ɓata, shugabannin shirka shugaban miyagun malaman yahudu da duk wanda suke goyon bayan a saba mata Allah su ne shayatin nan kamar wata ba ma ta tulu shayatin ala mulki Sulaiman to nan ma shayatin ba tana nufin aljanu ma ana gata malam don haka ba inda duk aka faɗi shaytan ana nufin aljani ba a kiyaye wannan shaytan yana gaskata ne wannan sifa tana gaskata ne ga duk wani bandararre kangararre lalatacce mutum ne ko aljan ko koma dabba addamba da waɗansu abubuwa na ma'ani wanda duk suna ɗaukar shedan matukar cikinsu akwai shubuhar da za ta sa mutum shakka game da wannan addinin ko tauhidinsa ko kuma sunnar manzon Allah ko dai duk wani abin da yake ma'ruf ne a addini duk abin da zai sa maka shakka akan wannan abin da ya gaskata a addinance وانا يا قبل شيئا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين من جعل ربنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا عدوا من المسلمين ثم ايش بقى؟ تسجل سورة الأعراف تسجل سورة الأنفال

عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ana wannan aya kaga nafsi ne akwai shayatinul ins akwai shayatinul jin Allah shahi mana to da aka ce wa yattabi kullu shaytanin marid dan karka ɗauka ko ba irin waɗannan mutanen domin cikin mu ba mu mai ma'amala kai tsaye da aljani kashi kuma an ce duk wani mai bin shaydani ka ce ana nufin kawai duk wani mai bin aljani ba haka magana take ba aljani jinsi ne mai zaman kansa ga tushensa kamar da shekul islam ibn taymiya rahimahullah ya faɗa cewa iblis shine abul jinni kamar yadda adam yake abul insi to bayewa kai kwandemin wani jinsi wanda Allah ya halicci wannan jinsin mukallafi ne shi kuma an bashi shi tamyizi bainal haqqi wal batili wa bainal fasidi wa salih yana da ikon mayyazewa ka ce za ka yi kwande min jinsin gaba ɗaya ka ce su ne ba haka ba ne ba ne yana nan tare da kai kusa da kai a jinsin ka, a makwabtanka a masallacin ku, ana iya samun shaida kowa ya samu yanzu wajen masu cewa ba su yadda da fassarar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai tasu sun shaidanu ne ko ba shaidanu ba suka ta suna sai shaidanu ne zakaliya saboda ya za a yi hankali salimi ya ɗauki cewa ka ƙaryata dukkan musulmin da ke motsar Allah tun daga sahabban manzon Allah har yau sai yau ne ka gane ma'anar alƙur'ani akwai hankali cikin wannan tunanin yanzu kowa bai gane alƙur'ani ba sai kai tunda kowa ya fassara ka ce baka yadda ba kuma kai saboda kin Allah wai kuma kana fassarawa ire-iren wasu wannan kudurin sun gaskata a siffanta su da wannan sifa ta shedanci Allah ya raba mu da su ya shiga tsakanin mu da sai aya ta gaba kutiba alaihi annahu Shi wannan marid ma'ana mutamarit mutum alaihi an rubuta a kansa tufa lazima a gare shi har abada haka yake me aka rubuta a kansa me ya lazimce shi annahu cewar man tawallahu duk wanda ya jibance shi duk wanda ya mai da shi abin koyinsa yana ɗaukar saƙonni daga gare shi yana ɗaukar ra'ayoyinsa yana bibiyar tunaninsa fa annahu to cewa shi yubilluhu wannan shaidanin martin to zai batar da mai binsa shi sa Allah ya ta kashe da cikin samun mai girma yana cewa ya ayyuhallazina ladina la tattabi'u khutuwati shaytan ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر لا تكامك على ربك Allah ya ce ya kuma zimani karku bi hanyoyin shaidan, hanyoyin na tayewa shawarwari ne, tayewa ra'ayoyi ne ta yi wa wa'ansu ayyuka ne ta yi wa wa'ansu karance-karance ne wa'ansu nazariyat kar ku kuskura lalataccen mutum ya riƙa maku hudu ba kuna sauraren shi wannan shine kashedi kai tsaye daga ubangiji wanda ya ɗauka ya zauna lafiya wanda ya fi jire ga hukuncinsa Allah ya ce wa a yattabi da shaidan duk wanda yake bibiyar hanyoyin bata na shaidan fa annahu fa ya muru bil to shi shaidan yana umarni ne da ai alfasha da a sangarce a lalace a rabu da Allah a rabu da kyawawan wato tunani da ra'ayoyi da kalmomi da ayyuka duk a rabu da su saka duk wanda ya bi shaidan ya bi ni ka lalace kenan Allah ya saboda idan ka ce kana neman Allah ya tsare ka daga shaidan kana nufin jinsin shaidanu ne ba kwaya ɗayan ɗaya ɗayan shaidani kawai kake neman Allah ya kare ka daga shi ba duk wannan allin listigiraƙil jinsi ne in ba inda karina ta siyakin karatun ta nuna nan shaidan kaza ake nufi in dai kawai a billahi minash shaitanir rajim to duk shaidan da ya kai wannan matakin kulla shaidanin marid to shi kake nema Allah ya tsare ka daga gare shi ba kwaya ɗaya ba in an tsare ka daga kwaya ɗaya shi iblis to sauran ba ta kana da matsala kenan to da ka listi kira jinsi ne jinsin shaidanu kaf kake roƙon Allah ta'ala ya tsare ka daga gare su karka ji an ce rajim da sifan mufradi to ai duk shedanin ai rajim din ne inda har ya kama matsayin shaidan ya mutu yana shaidan bai zo ba turai jirgin din da ya shi gaba ɗaya. suna haka ya kamata mu samu fahimta faffaɗa kuma mu ɗora tunaninmu a mahanga mai ficewa mai fillewa shine kakkata kura wannan sifar ga wani taliki ƙwaya ɗaya inda kamar da na faɗa a farko a zahiri shi ibilisi ne ya fara sifantuwa da wannan mugun ya sifa daga nan kuma ai akwai ma zurriyata kuma akwai zuriyatu a cikin shaydana wanda Allah ya gaya mana mako musu a cikin suratul kahf an gane ko to a kiyaye sosai Allah ya shirye da mu a nan a cikin suratul baqara da muke ciki ai can gaba ma za mu tadda wala tadlu qudwat shaytan innahu lakum aduwwun mubin saboda haka shaytan shaytan shaytan da kake ji wani kangarare kamar da bayani gabata ka je ka dauki mu dan wala na tafsirin malamai irin su nabari irin su ibn kasir irin su dukkan mun fassarar me ake nufi da shaidan musamman farkon sunan bakara karkashin wancan ayar da Allah ramma ya karanto mana duk za ka ga sun tafi cewa shaidan dai shine kullum mutamarrijin min kulli jins a takaice kenan duk wani kangarare a kowane wato jins ko jinsin mutane ko na aljanu ko na dabbobi kamar da bayani ya gabata wata rana sai dan Umar yana kalima an kawo mashi dabba ya hau ya hau dabbar da ta tutu tana so ta kada shi kuma aka zumbure ta ta tafi ta tafiya ta kafe a nan wurin tana ta tarmiya sai sai na umar sai ya sauko daga wannan dabbar sai ce inna ma hamaltu mumi ala ne. yau ai kun kun dora ni akan shaytan kaga ba akan aljani yake ne ba kuma hadisi ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa al-musafiru shaytanun yanzu sai ka ce mai tafiya shi kaɗai aljani ne a'a lalatacce ne ma'anan lalatar sakin hanyar Allah ya fi komai sauki a wurin sa kasance shi shi kadai shedan zai kasance na biyunsa ita masa hudu ba tunda ba a ganin ka nan kayo nisa kai duk abin da kake so ba komai ya gara ka dan dana yanzu ka ga dama kana cikin mutane ka takura da yawa kuma kai dan adam ai kaga dole dama an ce kana laifi dole ka dan yi laifin kawai kanka da ai ka dade ba kai ba annabi ce al musafiru shaytan yace wal musafiran shaytanan masu tafiya masu su biyu shaytan ne dan annabi ya nuna mana hadarin tafiyar mutum shi shi kadai namiji fa ake magana ita ko da dama kai sai ai ana ci da akai illa ma zo maharam ko wani ka'imi da zai kula da ita ba daidai bane muka ban matarka tana tafiya ita kana yi doguwar tafiya musulunci bai yarda da wannan ba kai kanka ka tafi kai kadai an ce hadari ne to ka yan kasuwa da ba ku da kowa ba mutum yana da iko ba zai dan dauki direba da zai rika tuka shi ba ya tashi ne ya garzaya ya hibar barna shi kadai ya dai lagos shi kadai fatakon shi kadai waya iya waya saba da hanya ya iya duki to annabi bai goyi bayan tafiyar ka ba kai kai kadai kuma don ya nuna maka munin abin sai ya ce shaidani ne kai Bima annabi bai saki ba mutum bima akwai matsala sai ya ce wa salasatu rattabun amma in an kai uku to ayari ne Allah ya kiyaye hanya suna ga abubuwan da suke ɗaukar lafazin shaidan suna da yawa a makallahu ko dai a faɗa dan a kyamatar da kai wannan aikin ko a faɗa don a nuna haɗarin wannan sifar har ciwon ciwo na rashin lafiya cikin mu haka duk sun ɗauki irin wannan sunan hadisai na nan annabi na ɗan littafin da nan wallafa na yi ƙoƙari duk na ɗan ka kawo abin da na iya kawo a ciki to yana da kyau sha Allah ne ba da ina ta neman taimakon Allah in samu ƙara review na littafin a ƙara nazarinsa kuma yanzu ya ɗan shiga hannun malamai muna sa ran mu samu gudunmuwarsu a fitar da shi ɗab'a munakkaha insha Allah mazida da yardar Allah zai taimaka wajen sai ta aƙidar mutane za ka sha takaici ka ji malamai wato suna ta kwaɓa a wannan babin sai da aka ce aljani zai fassara da shaidan sai ya wuce abin shi kawai lami lafiya a shaidanin daban aljani jinsi ne shaidani sifa kamar da mutum jinsi ne amma shaidani ne ce wanda shi mutum da yana iya sifantuwa da ita Allah ya san an fahimta kutiba alaihi an rubuta a kansa shi shedanin mare annahu cewar man tawallahu duk wanda ya jibince shi ya zama yana tare da shi yana kusa da shi fa annahu yudilluhu to lallai zai batar da wannan majibincin nasa wa ya hadihi kashe ya dora shi ta farki ila azab sa'id zuwa ga azaba wanda take kurariya azabar wuta an gane ku duk wanda yake saurara ma shaiɗan, ko shaidanin mutum ne ko shaidanin waye kana bin abin da yake shaidanci ne ƙarshen ka gidan wuta dan san shi dan yake gayya a taro a shiga duk da shi iblis ya riga ya san ya kuna ba ya tare kauri dan wuta da shi ba za a canza ba Allah ya ya ce inna ma da'u الله يقول إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير domin na Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa man ya'shu an zikrir rahman yuqayyid lahu shaytanan wa innahum la yasuddunahum 'an as-sabili wa yahsabuna annahum Duk wanda ya bauɗe matafarkin Ubangiji mai rahama, ya daina ambatan Ubangiji mai rahama, to ba haka nan za a kyale shi ba, ba shi zaɓen makansa ya saki hanyar Allah ba, da ta Allah ya ce nukan yi baro ɗanan, za mu haɗa shi da wani lalatacce, wani kangararre, wani fitsararre, ba huwa da hukari sai zama abokin tafiyarsa kowane lokaci. yawa ya guji sharar masallaci ya koma sharar kasuwa su kuma taron dangazin shaidanu ba duka da aikin da suke yi Allah ya ce wa innahum la yasudunahum an as su shaidanu suna kange mabiyan su barin tafarkin kwarai aje aikin da suke yi wa yasabuna kuma a wani lokaci ma suna tsammanin annahum mutaduna wasu daidai suke yi. wanda ya zurfi a kafan Allah to baya jin cewa abin da yake din ma laifi ne malamai suna kwatanta wannan a misali na hankali kamar ka je shiga masai ko salga ko shadda shigar ka ta farko kana budewa abin da zai bugo ka shi ne matsi da wari da tsoyi da sauransu amma shigar ta kama ka babu makawa dole ya kashi, haka nan ka daure ka shiga ko to kana kutsawa ciki zuwa a jima kaɗan sai ka daina jin warin wato ka saje da yanayin wurin kenan mai sabo sa'ad da zai fara sabo yi yake yana ɗan waigawa anya yana ta ɗan tsoron tsoron haka ne baya baya to shaidanin na sai ji kai dai wani hanyar ba ka rabu da kawai ga dalla ka zo mu je ka ka gane to kenan da ya ɗan ya ya yi da suka shiga to gobe in zai sake bin shi ba zai ji wannan ɗarin ba jibi in ba ya sa ba har gayyato wani zai kuma yanzu su abokin gabansu shi ne wanda zai ce ku ji tsoron Allah ku daina shiga gurin nan ku ji daina tsoron Allah ku daina sabo so sun haɗa kai ba su yarda da kai mai masu wa'azi ba don sun bari saɓan ya zama jinin jikinsu Allah ya tawo walamma zakara ta'ala anna minan nasi to wannan na ga shimfidar ayoyin gaba ne inda an nuna lokaci yayi bari mu dakata a nan abin da makaranta daidai Allah shi karba mana ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki da shi wanda muka yi kure Allah shi ya fi mana rauni ne da kasawa da kuma kamalan da irin na shenan Allah ya shiga tsakanin mu da shi allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Bismillahirrahmanirrahim.